inna alhamdulillahi ta'ala rike wannan ake inna alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da haɗuwa da ku a wannan safiya ta ranar asabar yau sha biyu ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da garin makka zuwa madina shekara 1442 daidai da 24 ga watan hudu shekara ta 2021 daidai mun hada wannan makaranta mai albarka makarantar tunawa da babanmu ibrahim shehu ya afwan shehu giwa shehu lawal giwa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya kyautata makwancinsa ya ƙara ma zuriyarsa albarka na san ni ba bako bane a wannan makarantar shi yasa babu doguwan bayani ko sharhi an zaɓi maudu'i mai wahalan gaske a gare ni da sunan cewa an gabatar da shi a gare ku ban da aka yi kutun kutun aka yi mitin aka ban wannan maudu'in ba kuma na kai ruwa rana aka a canza an yadda wanda malama mai muna ita ta taimaka wurin samun haka ya fi dacewa a gani na a ce mace ce ce wannan to amma an riga mun kamun kazan kuku ina neman taimakon Allah a cikin abin da zan fari a yanayin wannan matashiya da aka ni mai suna ado da kwalliya maudu'i ne wanda a hakikanin gaskiya idan ana magana a kanta ta wani wurin za ka iya ɗauka ana magana ne na raha da annashuwa to dole kuma in za ka yi magana a kan hakan kila sai an samu makamancin haka to amma abin da nake so da ku shine ku gane cewa yanayi ne yasa kila za a gabatar da shi a haka amma gaskiyan magana da gaske nake yi dalili kuwa shine abu na farko muhimmancin wannan maudu'in muhimmancin tattauna abin da ya shafi ado da kwalliya musamman a rayuwar 'ya'ya mata daga cikin muhimmancinsa shine dukkan ɗan adam baya samun cikar kamala sai ya samu tsarki na jiki da tsarki na zuciya duk yadda za a ƙawata jiki ba a ƙawata zuciya ba to ba a samun abin da ake nema saboda ɗan adam ruhinsa shi ne shi sannan kuma duk da haka idan ruhi ya kyau gangan jiki ya idan ruhi ya kyau shi ma jiki a mu'amalanci ana buƙatar ya zamto ya kyautatu wannan ya shafi maza ya kuma shafi mata amma ya fi ƙarfi zuwa ga mata an fi buƙatar ado da kwalliya ta ɓangaren mata fiye da ɗa namiji sabili da kowa da irin yadda Allah ya halicce shi kuma kowa da irin aikin da Allah ya sa mishi zai yi a yanayin halittar da ya masa da mu maza da ku mata ɗin Allah ta'ala da kansa yake cewa inna ya la shatta kai kawanku da ayyukanku sun bambanta namiji a aikinsa zai je faskare ya nemo garin masara ya kai ɓarji da nika mace kuma ita ake tsammanin tariri ta wannan masaran ya daɗin ci yadda shi namiji da za a ce ya dafa masaran da ya kawo to da sai ciki ya yi gumba ya kumbure kila sai dai a kwana kila asibitin yara ta yadda kuma da za a ce ita kuma mace ta je ke faskare ta samo abinci to kila sai dai a mutu da yunwa to wannan kamala ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma kowa a nashi bangaren zan gina dukkan maganganun da zan yi karkashin wasu ayoyin alkur'ani guda biyu da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa galibi wannan maudu'in ya fi kusanci zuwa ga yau da gobe da gogewar rayuwa da sanin yau da gobe abu na farko shine dama tun kafin zuwan musulunci an san mace a kan cewa ita tana da ado da kwalliya ba ƙazamiya ba ce a ɗabi'ance ma musulunci ya kar da mata da tsabta ne da kwalliya da iya ado shi yasa har da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annan sallallahu alaihi wasallam ya zama na cewa zai gindaya ma mata wasu dokokin da in suka bi za su samu rahama saboda a samu ƙarancin fitina irin na wancan lokaci sai Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna wa la tabarradna tabarrujal jahiliyyati ula wa aqimna as-salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula ya faɗi dalili a gaba ce ma yuridu Allah li yuzhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera a takeice abinda ayan ta kusa shine Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku ba tare da kitaba. ba asalin abin da musulunci ya nuna ma mata shine su rinka zama a gida kar su fita to da yake Allah ta'ala san akwai lalurar da dole zai fitar da ɗiya mace ɗin sai ya ce to idan har ya kama za ku fita wala tabarrajna tabarujar jahiliyatil ula kada ku rinka bayyana ado kun ga shi Allah ya san cewa ana yin ado din wala tabarrajna tabarujar jahiliyatil ula kada ku fita kuna bayyana ado irin adon da kuke yi a zamanin jahiliya na farko ma'ana gabanin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kun ga wannan irin ayan bata sauka ga mazaje ba ga mata kadai ta sauka saboda Allah malaukin sarki ya riga ya san cewa a ɗabi'an mata ana so su zamto cikin ado kuma Allah ta'ala da za su fitan sai bai ce kada ku yi ado kwata-kwata ba zai ce kar ku bayyana ashe ya nuna asali ana so ki zanto kina da ado din kina iya kwalliya a wurin da ya dace da shi wanda za mu zo kansa to amma da nake so in tabbatar a nan shine mace ashe tun kafin zuwan musulunci an santa da ado da kwalliya da tsafta kenan in kun fahimci ayan nan da kyau duk lokacin da aka samu mace bata iya ado ba bata ta tsafta ba kwalliya tana kokarin zama wani shirgegen namiji ne da karfi da yaji kamar yadda aka samu namiji ke kwarkwasa da irin wannan a cewa wannan dan daudu ne har annabi ma ya tsine musu annabi sallallahu ya tsine ma duk wani dan daudu a duniya to kun ga yana kokarin hana namiji ya zama mace kamar yadda ga shari'a na nuna mana mace ita ma ta tsaya a matsayin macenta saboda a samu kamana to wannan ayan kun ga dai na farko ta tabbatar muku da cewa Allah da kanshi ya san tun kafin zuwan musulunci mata 'yan gayu ne sun iya kwalliya tun da har gashi Allah na cewa kar su bayyana kwalliyar saboda kokarin guje ma fitina da an sha samu ya biyo baya su da yawan gaske sannan a wani wurin Allah subhanahu ta'ala wancan ayan tana cikin suratul ahzab haka nan cikin suratul zukhruf aya ta goma sha 18 Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil ghayr mubin da Allah ke zargin mushrikai da suka jingina mishi ya'ya mata kamar yadda shi kanshi a baya suka nemi su nuna ma Allah ta mace ce dan suna ga kamar ta waya ce za su sanya masa da suka ji Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗin sunan Allah Allahu suka ce to sai mun yi ma'allan kishiya ta mace da suka je yana faɗin al'aziz suka ce sai mun al'aziz ɗin shi ma kishiya shi ne suka ce allata da al'uzza suka girgiri gumata da wannan sunan wanda shi ya fusa ta Allah har yake cewa afara aitu mullata wal'uzza wa manata salisatar ukura alakumu zakaru wala hul'unsa yanzu kuna ɗaukar ‘ya'ya maza ne kuna barin Allah matan to haka a can da suke maganan sai Allah ta'ala yake siffanta mace da cewa aw man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghayr mubin ma'ana shine yanzu mutumin da ake rainan shi cikin kwalliya Allah da kansa yace ana rainan mata cikin kwalliya kuma sannan a lokacin bayani baya iya kare kansa anan Allah ya siffanta mata da cewa ana son mace ta zamto mai rauni a wasu wuraren ba mai ƙarfi ba kuma ado ne wannan raunin nata idan kun fahimci ayan da abinda nake nufi da kyau shine a cikin ayan Allah ya nuna ana rainan mata a cikin ado da kwalliya har ma a wasu wuraren yema maza wanda Allah ya ba su ‘ya'ya mata bishara da cewa duk wanda Allah ya ba shi ‘ya'ya mata kamar lokacin da wata mata ta shigo wurin na Aisha radiyallahu anha a tare da ita akwai yara guda biyu suna kuka saboda yunwa ta roƙi na Aisha ko akwai abinci da za ta taimaka mata ta ba su? ta ce wallahi na duba gidana gaba ɗaya babu abin da nake da shi na abinci to wani busasshen dabino guda ɗaya na ɗauko na ba wannan matar ta ce ga matan ita kanta cikin yunwa daga labaita amma ina bata wannan dabinon sai ta tsaga shi gida biyu ta ba wannan yarinyar ɗaya ta miƙa ma ɗayan yarinyar ɗaya ‘ya'yanta mata biyu ta shigo da su duka ƙanana shi ne na na'isha radiyallahu anha ta tausaya mata ƙwarai da gaske ga shi ba ta da abin bata. lokacin da annan sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida sai ta kasa haƙuri ta ce sai da na ba shi labarin abinda na gani na tausayi a tare da wannan mata shi ne manzo Allah sallallahu alaihi ce to ai Aisha bari ji duk mutumin da Allah ba shi yaya mata guda biyu ya raine su ya yi tsawainiyansu, har suka kai ƙarfinsu ya aurar da su to tabbas yana da gidan aljanna kun ga wanda bai yi wannan alƙawarin ga ɗa namiji ba saboda rayuwar mace annan sulasuna ya yana buƙatar tsawainiya fiye da na ɗa namiji shi ɗa namiji ma akwai shekarun da in ya kai in ka fusata sai ka rufe ƙofar gida ka ce gobe zai haɗu da ni wanda ba zai yi kai matsiya mace haka ba hankalinka dole ya tashi ka san yadda za ka yi to shi shine anan Allah ke nuna cewa wanda ake rainanta cikin kawa da ado da kwalliya kuma a lokacin rikici ba ta iya kara kanta ina sake maimaita wannan saboda zan zo kan abin da ya shafi ado hatta da magana da ɗabi'u adon da ake bukata ya mace ya wuce ado kawai na shafe-shafe da goge-goge da sauransu babban makasudin abin da ya sa ne farin ciki da wannan maudu'i shine tsakani da Allah ni na san auren raki ba aure ɗaya ba na san auren rakin da suka mutu saboda ƙazanta wallahi ƙazanta ƙaban ƙazanta tukuru shi ya kashe auren akwai wanda muka yi ta ƙoƙarin da ya ce wallahi malam ba zan iya zama da ita ya ce famfas wannan ba ta iya kai shi bola sai dai ta sa a ƙasan gadanta ku yi tasbihi da kyau kuma da za mu je inspection kila sai abin da Allah ya yi da za mu sa malama yanzu ta bi mana sawu zan zo ba da shawarwari a ƙarshen muhadara ta amma don kar manta daga cikin shawarwarin shine ya zamto akwai tsari da ake na koyar da zaman aure ga waɗanda suke nufin yin aure har da ma wanda suke cikin gida auren suka hayayyafa akwai waɗanda sun hayayyafa amma har yanzu suna bukata a sake upgrading ɗinsu su fahimci yadda zamani yake tafiya to wannan matsalar da ake samun rikita rikitan zamantakewan aure a kanta lallai ta dace a tattauna a kanta saboda duk wani mutumin kirki ba zai taɓa farin ciki da mutuwan aure ba a ban ƙasa abu ne wanda malamai ma suke cewa asalin asalin saki haramun ne saboda maslaha kawai shari'a ta halarta ma'ana inda so samu ne ma da Allah ya ce kwata-kwata kar a samu saki a tsakanin ma'aurata to amma an yi haka saboda maslaha gare shi ko gare ta to don haka ya koyan uwa musulmi daga cikin muhimmancin wannan matashiya namu kamar yadda na faɗa shine yawan matsalolin da ake samu a gidan auratayya kuma tsakani da Allah a wannan gaba akwai abin da ya dace in sanar da ku da yawan mata musamman wanda suka yi aure suna da sakaci kwarai da gaske za ka gama ta kafin ta aure ana san barka ta bar kalla!" komai na ta can amma in ta yi aure shekara uku walla sai ga kama an yi hatsari da ita a hanyar kwata kuma shekara uku fa a lokacin da za ka ga wata ta biyar amma wallahi za ta iya za ta iya gasa da wata budurwar da bata taba aure ba to duk waɗannan yana da alaka da irin waɗannan matsalolin sannan daga cikin abin takeici daga cikin abu mai ban haushi shine idan ka ga maza marasa kamun kai da suke bin matan banza a waje so da yawa so da yawa idan ka duba ka ga waɗannan matan da suke bi Walla in ka hada da matansu na aure sai ka ga cewa kwata-kwata ba su ma isa ci kusa da su ba inda ita wancan tafan hannunta to amma rashin tsafta da rashin sanin yadda za a kama tunanin ɗa namiji sai kawai ke zakkan mijinta a waje amma ga wanda take mutumiyar banza wannan matsala ce ne girman gaske da ya kamata 'yan uwa mata su la'akari da ita kuma su kokarin ɗaukan irin matakin da ya dace a kanta daga cikin tasirin da ado ke da shi a rayuwar ɗiyamata shi ne ƙara zaunar da zaman aure yadda ya kamata an tambayi annan sallallahu alaihi wasallam cewa duk duniya wa ka fi so a gaban kowa ce na na aisha na fi so ku duba fa ga su khalid bin walid da suka daga takobi aka yi jihadi suka kara musulunci amma saboda tasirinta a zuciyar shi da kansa yake ita na fi so aka ce bayan ita fi ce mahaifinta to daga cikin ɗabi'unta wanda zai iya sa annan sulasun ya so ta kwarai da gaske shi ne in kun duba tarihinta za ku ga masallaci kawai zai fita masallaci kawai annan sulasun zai fita amma kafin ya dawo ta canza salon ɗakinta idan gadonta yana ta gabas kafin ya dawo ta mai da shi ta yamma labulanta ko kwara biyu ne ta cire ta ninke ɗayan ta sa wani to shi ko ɗan adam yana son canji dan adam yana sa abin da ke ɗaukan ido da hankali to kun ga wannan sifan na na aisha ne kuma wanda kaska raba ɗaya biyu yana ko shakka babu yana da gaske abin da zai iya sa namiji ya so ɗaya mace. ɗaukan hankali da canjin launi to amma da maza na nan gurin ku tambaye su wallahi da yawan maza za su iya gaya maka idan su ma ya haddace kalan zanin da matarsa ke ɗaurawa sun dawo gida da dare wani zani ne tun na goyon haihuwan fari ya nannaɗe ya ci kwaikude kullum sai dai a wanke shi da safe shi za ka gani a igiya da dare idan ka shi zai gani ka gama cin abincin dare babu wani abu mai sunan canji ko ɗaukar hankali a tare da shi to kuma ku fahimci wani abu ɗaya wanda ya kamata mata su gane shi Maudu ne yana da nauyi amma dole mu faɗa muku gaskiya daga cikin sakacin da mata suke da shi shi ne. so da yawa idan kafin su yi aure suna ƙoƙarin farautar ɗa namiji amma a tunaninsu yanzu tun da ya shiga hannu shi kenan to ta manta sanda take farautar nan yanzu fa akwai wasu suma a waje ƙoƙari suke ya za a yi suma ko komansu ta kama kifin da suke nema duk abin da za su iya su ja hankalinsa ko ta halal ko ta haram wasu suna yin haka to ki sani duk sanda kike cikin gidan aure kina da abokanan gasa a waje wata suke bayan ya tsufan ga uban talauci haka ta fada ni akwai wanda na gaya mata na ce ki kiyaye ta ce wallahi bai isa ba na ce in ke dai ki kiyaye Allah ya taya ki kiyayewa ta dinga mun gaddama ai gashi nan a gaban shi ma ta ce ai gashi nan wallahi ban sani ba bayan wasu yan watanni ma da ita da mijin sai da cewa har yau ba a biki amarya ba ta ce munafuka ma kuwa tsinanniya ce ban gane ba ta ce, wallahi munafuka ya aura Na ce me yasa wai jan munafurci safa har a hannu ita lokacin da sai mata ki rinka sa hijabi ki ka ta ce a ai wallahi ta ci dubu haka kun san ku kalmar ta ci dubu ta yawa bakin da an motsi za su ce sun ci dubu to a rinka cin dubun nan da lura ta zo ta ce wallahi munafuka ya aura kuma dan munafurcin rangwada kan yi kaza te kaza irin kantace din nan nake to aikin ga irin ta yanzu shike nake an rage miki yawan wanke wanke in kina wanke kwano ashirin kullum kin ga wanke wanke a koma bayan kwana biyu sai ta ce aikin ya kashe ni ya sake ta aikin ya kashe ni nace to kun ga irin ta to saboda haka ya koyan kuwa, dangane da abin da ya shafi kwalliya da ado shi ne kawar da duk wani abu wanda za a ce kash wannan abin ko a ɗabi'u ko a zahiri na gangan jiki ko a wuri daga cikin kuma tasirinsa shi ne ke ƙoƙari idan kina da miji daga cikin abin da zai taimake ki ya zamto cewa duk inda mijinki zai kai duk inda idan shi zai waiga to ya zamto abin da zai gani wanda ran shi zai farin ciki da shi ne wannan tarko ne babba da ake kama hankalin ba ma namiji kadai ba duk wani ɗan adam kai har dabba yana son abu mai kyau to musamman kiyama ce da gaske abin da zai natsar miki da mijinki shine ya zamto duk inda idan shi zai kai ki iya kokarin ke zanto akwai tsafta a wannan wurin a jikinki akwai wasu wurare a jikinki inda namiji sai ku rayu har ku gama bai kalle su ba ma abu ne mai sauki sai ku shekaru da namiji bai taba kallon wannan wurin a jikinki ba to amma duk inda kika san idan shi na yawan isa wurin to ki tabbatar dukkan da zai kalli wannan wurin ko dai ya ga canji ko yaga tsafta a wurin saboda dan adam Allah halice shi da san canji sannan abu na biyu duk inda hancin mijinki zai isa duk wurin da kika san hancin mijinki zai isa gare shi to ki kokari ya zamto akwai kanshi a wannan wurin saboda wari na daga cikin abin da rai baya san shi kwata-kwata duk mutum kun ga hatta sahabbai lokacin da suka rasu irin su abin zarul gifari da suka ji maganar cewa mala'iku suna son kanshi sanda zai rasu turare sa aka yafa aka tesa aka yayyafa inda mala'iku za su sauka su ɗauki ranshi saboda tsabta wai namiji ma kenan to ballantana ina ga kuma iyamaci. mace mace dama ita da turare ai dan juma da dan jummai ne ko Allah sallallahu da ya tashi bayanin mata da turare ya hada su yace a duniya an sanya mun san mata da turare me yake nufi da san mata shine tausaya musu saboda rauninsu da nuna musu abin da zai kai su aljanna wannan shine soyayyen shi gare su sannan kuma ya ce Allah ya sanya mun san turare to kun ga Allah sallallahu alaihi cikin hadisin ya hada rayuwanku da asalin wato kanshi kenan duk matan da ba a jin kanshi a tare da ita to ta kusan zama namiji kirif rage a canza mata suna kenan saboda ita a dabi'an mace ana son mace ta zanto mai kwalliya kamar da muka faɗa a mani na sha'ufin iliya sannan kuma ana son mace ta zanto mai rauni a wurin da ake da bukatar raunin kamar misali a wurin magana kun ga shi namiji ana so ya yi kwantareriyar murya ya zamto muryar shi kamar wani dan marayan zaki irin tawaɗin nan wanda ko babu tafika zai iya jiyar da ku to ana so namiji ya yi babban murya saboda kiran sallah da kuma in ta ɓaci ya ce jama'a a fasa ta unguwan yara ne har abu ta LDE kowa ya ta kai kaga ana buƙatar babban murya amma wata macen ana magana da aka ce wance ce da aka ce wai haka ne sai ta ce kai wanda suke tare sai ɗaya juya zai miƙe to kaga wannan kuma da gangar ta yi sai dai akwai inda ake so ke hakan ne duk wurin da suke ba muharramanki ba ne dalili ya kama za ki magana da wani zai wasu ce haka ne mana to sai ne irin sama-saman nan ke ba sauki ba a san mace ta yi arha kayan bako ba a san mace ta zamto wani arha kamar fiye wata a kan hanya wannan ba daraja ba ne yana da gaske abin da ya sa ma maza ke walakanta mata a asali mace abin girmamawa ne abin mutuntawa ne duk wanda zai samu mace ya kamata ya ci wahala kafin ya same ki sannan kuma ya kamata ya hidima ba ni na faɗa ba Allah ya riga ni faɗin wannan lokacin da za a fitar da annabi adam daga gidan aljanna da shi da nana hawa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa masa kar ya biye ma shaidan sai yake gaya mai daga cikin abin da zai faru in bai kiyaye ba shi shine fala kuma min Jannati, sai yace da shi fatashqa idan ba ka kuskura shaidan ya fitar da ku daga aljanna kai annabi adam fatashqa to za ka sha wahala kai za ka wahala kun ga a ayar Allah bai ce fatashqa ya za ku sha wahala ku biyu ba sai nuna ashe a asali namiji ne ke cin wahala yin mace hidima kuma a nan zai ƙara nuna muku mummunan fahimtar turawan yammacin duniya da suke magana a kan gender equality a ce a samu daidaitan jinsi har a ce what man can do woman can do ba su ma tsaya ba suka ce even more better to duk wanda ya wannan ya walakanta mace ya ɗora ta a matsayin da ke nai ta ma ta fito ta bi ta walakanta ta wahala kamar yadda namiji ke shan wahala ta mutu da wuri kenan saboda galibin mutuwa idan kuka ji an yi maza sun fi mata mutuwa da kin je an ce an yi hatsari a hanyar Zariya mutum shida sun mutu insha Allah sai kin ga hudu ko biyar duka maza ne me ya faru ai wancan zai je kantin kwari ne karo tsari ya kawo kayan goma farko Allah ya sa albarka kayan sun kare zai koma ya saro kaya wannan kuma bai albashi ne ba da wuri zai je kai ma mahaifin shi dan guzurin azumi gashi nan abu duk wannan wannan da aka duk galibin mutuwa maza ne in ka ji an ce bom ya tashi a Maiduguri an mutu kace sai ka ji duk sojojin maza ne ba mace ko ɗaya to yanzu ke haka ake so ke ma a fito da rayuwanki ki fuskanci irin waɗannan hatsarurrukan ai ba a kyautata miki ba ba a yi miki gata ba to shi yasa sai Allah ya ce da shi a kada ku fita kaskai yadda shi ɗaya fitar da ku daga aljanna za ka sha wahala kenan in kun fahimce ni duk inda dai hancin namiji zai je a jikinki ko a gidanki ki tabbatar cewa abin da zai je a wannan wurin shi ne za mu zo kan maganan na san akwai tambaya na na a cikin zukatan ku cewa sai wasu mazajen neman ruwata mhm kaji ko sun amsa bai ɗaya da gunna Allah shirye ku to ai ba ku sani ba shi namiji ko shi namiji da kuke gani haƙuri ake yi da shi shi ɗan namiji da kuka gani haƙuri ake da shi wani lokacin kuma ku ne ba ku fahimtar wasu al'amura da nadar na uku kuma shi ne shi namiji da dabara ake yi da shi ba da ƙarfi ba wannan siyasan guda ku kuwa da yawan mata ba su fahimce sa ba na ce namiji haƙuri ake yi da shi saboda namiji ƙanin mahaukaci ne shi shi duk inda ka ga namiji wani irin har-har ne gada-gada haka ki kula ki gani in ba ku misali guda ɗaya ko 'ya'ya mata kike da su ke nima misali da ke idan kika shiga banɗaki kika yi wanka in Allah da da kin fito nurin tawul kawai za ki sa ki goge sai aga ga kamar ba a yi wanka a bayin ba to amma in namiji ya wanka sai kaga kumfan sabulu har a jikin bango saboda bala'i to haka Allah ya yi mu Eh, abin da na faɗa haka ne haka ne kuma har a ‘ya'ya mata za ka gani in ka ga abu kai da za ka ware ma ‘ya'ya mata ɗakinsu ka ware ma maza za ka sha mamaki in ka leka ɗakin mazan daga dare zuwa safe kama an yakin bada ga kwallo a sama ga takalmi ga waye amma na matan da wuya ka ga irin wannan da yawa to haka Allah ya halicce mu don haka hakuri ake da yanayin halittar da Allah ya mana dama hikimar Allah ne ya sa yake hada auratayya saboda shi namiji an yi shi don ya fanshi ɗiya mace ne da ƙarfin cin tuwo ya mata hidima ya mata ɗawaiɗiya, shi ya yasa kuka ga an ɗaura nauyin guda hudu akan guda ɗaya aka ce reshiyo ɗin namiji ɗaya ya auri mata hudu kun san ko wannan guda ɗayan ba zai zanto ƙarfin shi ɗaya da guda hudun nan ba ina fata kun fahimci wannan to yana da kyau ku fahimci cewa shi ɗa namiji wajen yadda za ki tunanin wajen ba zai karkato ka a ina a yayi gaba kenan yayi gaba kenan sai dai ki tunanin yadda za ki more shi a yanayin yadda yake ki saita abin da za ki iya saitawa sannan abu na biyu na ce da ku wani lokacin ba ku fahimtar mazajen ku ne me yasa na faɗi wannan saboda sau da yawa uzuri kan yi ƙaranci ga mata zuwa ga mazajensu so da yawa za ka gani wadatar namiji kafin namiji ya samu wadatar da zai iya gamtar da iyalansa da kowa da kowa yana wahala wadatar da namiji zai samu ya gamtar da iyalanshi, shi to da za a raba shi gida goma a ba mace to ita kashi ɗayan nan ya isa ta hidiman da ya fi na wannan namijin me yasa saboda da wuya ka ga namiji ku dai yana hidiman iyayenshi da na matanshi? shi ko yana yi na wasu ƙanninsa da mazajensu suka mutu aka dawo gidansa ko yake suna gidansa yana ɗaukar nauyi kai ba za ka taɓa rasa namiji dai da ɗawainiya da yake yi ɗoriya a kan na iyalansa na aure ba to haka za ka yi ta samu za ka ga ko akwai na iyaye ko akwai na dangi wani lokacin ba na danginki yake yi ba nashi dangin ba to kuma a daidai wannan lokacin sai ke rinka tsammanin dole sai ya miki ɗari bisa ɗari abin da ke kike so tsakani da Allah sai kun yi uzuri a nan sannan abu na hudu shi ne. shi namiji na faɗa da dabara ake kada shi duk wanda take za ta rikici da namiji to za ta samu matsala ku kiyaye wannan yana da fa'ida kwarai da gaske wasu gani suke kamar in sun mallake mijinsu za su zauna lafiya wallahi ko kin mallake shi akwai wata fitina da baki hange ta ba a baya kun san menene fitinan dangin miji dangin miji kuma matsalar da zai zo ya faru shi ne, ɗayan biyu zai faru ko dai yana raye su matsa mishi lamban da ya ga wuta ya ga wahala ya juya miki baya ya koma musu ko kuma ya zamto ki ɗauke shi ki raba shi da su a nisan kiwo ana cikin rayuwa kuma Allah zai ɗauki ran shi daga nan za su taso su mugun ƙarfa-ƙarfa a kan dukiyan da ya bari kuma ba yadda kika iya da sun fi ki ƙarfi ina fata mun fahimci wannan da yawan matsalolin da muke samu da kungiyoyin da marayunmu da muke da su daga cikin matsalolin shine zaka ji an ce dangin miji kaza sun sun rike dukiyar yara ga yara nan wanda da an ba su dukiyarsu ma sun fi wasu masu iyayen gata amma dangin mijin duk sun danne to wallahi kuka duba a baya kusan a baya ita ta taro rikicin da ya hana fahimta tsakaninta da su wato mace ana so ta zanto mai hikima ne da dabara da ganin taya za ki yi ki mallaki mijinki har da dangin nashi ma ai akwai matan da mijin ma zai zo ce wance ka za ce wallahi karya kake yi ni na san waɗannan akwai wanda matarsa ke gasa masa aya a hannu ya zo ya ce wallahi malam na rasa da zan yi ya ce babban matsalan shi ne ma na sun fi goyon bayan fiye da danginta me ya faru da nake tambayar shi ke kaga dai ko abinci ta yi duk da unguwanmu ba ɗaya ba walla a sati so ɗaya ko so biyu sai ta tashi yaro da kuɗin mashin ta aika ma mahaifiyarsa da abinci ta ce a to kai sai dai ka koma la haula wala quwwata ko tun da za je mahaifiyar cewa ta yi zan tsine maka in ka ƙara kawo mun karanta wallahi sai na tsine ma to kuma wallahi azabtar da shi take to irin wannan dabara ya kamata ku yi amma ta halal ba ta irin wancan hanyar ba akwai bukatar irin wannan sannan kuma ina so ku fahimci wani abu mai matukar muhimmanci kamar maganar da na yi a baya na cewa akan yi kamfulan maza ba su kaza maza ba su kaza ba dan Allah ku fahimci abin da zan faɗi yanzu da kyau ku gane shi fa riban zaman aure da kuke gani ko da yawan shi ba akan mijinki kike cin riban ba ƴaƴan da Allah ke baki ne suke jin tausayin ki. na ba ku wannan assignment din Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ji ɗansa da rahama shi ya faɗi wannan magana yana na cikin Tuhfatul Arus yake cewa da yawan mata waɗanda mazan su ke azabtar da su a zaman aure da kuma da yawan maza waɗanda matansu suke cutar da su ya ce idan suka yi haƙuri Allah na fanshe musu wannan wahalar ne akan 'ya'yansu da za su haifa wanda da za su kasa haƙuri su fita gidan auren ba za su samu 'ya'yan ba to ku daina hangen amfanin riban cewa wai namiji bai kaza ba shi ke nake an cuce ki wata mata ce wallahi an daɗe ana mun walakanci a gidan nan tun haihuwan wane wannan ruwan kuma yana da ƙanni hudu fa amma ta yi wani bala'in riko a zuciya na kusan shekara shida zuwa takwas to wannan ba shi ba ne riba yana cikin dacewa ne ita rayuwa albarka ne duk wanda Allah ya ma rayuwarsa albarka shi kenan ya samu abin da ake so Allah ya mana albarka mu da ku baki ɗaya na faɗi abu biyu na ce duk inda daga cikin kwalliya da tsafta duk inda mijinki sa zai kai ki tabbatar abin da zai gani wanda zai kwantar masa da hankali ne na biyu duk inda hancinsa zai isa gare shi ki tabbatar da zai ji ƙanshin da zai ƙara sa mishi son kusancin ki shi kanshi kowa yana son shi ba mutumin da baya son ƙanshi sai dai wani ya ce ina son iri kaza ba na son iri kaza amma dai abu ne wanda Allah ya riga ya sanya zukata suna so zuwa gare shi to sannan haka duk abin da zai sa dalilin namiji ya taba wani wuri a jikinki to ya zanto kar ya ji kaushi a wannan wurin wata wallahi mijinta zai ce maka in suka kwanta ka tifa ɗaya ta zo juyawa cikin bacci sai ɗauka kunama ne ta harbe shi ashe ta karce shi ne da fasan kafanta fi sabilillahi to kaga wannan dole mutum ya fara cewa muna da mitin a ofis zai yiwu ba zan dawo da wuri ba sai kin bacci ya dawo kwanta a falo sai da asuba ki ganshe ce ya kiyamun laili ya tai yana duk ya ce miki fasan kafan ki ya kore ka siya zanin gado da ya kamata ya wata uku kafin wata biyu an yaga shi da faso a ce maka yara ne kuma ba daidai bane ko mutum ya sai zanin gado yalo sai ya zamto kafin aiwata ɗaya ya koma shi ba green ba shi ba shi ba purple ba ka rasa gane me ya faru a nan za a dirke yawun barci in an tashi kawai sai dai a yayyafa ruwa maimakon a wanki wallahi wannan matsala ne in kai mata kara ka daure ka kwanta kafin minti biyar ka fara mafarkin aljanu saboda ka shaki zarbi kuma ka kwanta akan abin da ba shi kenan ba wannan ba daidai bane ya koyan uwa musulmi abu na uku da nake so mu tattauna a takaice anan shine a ado ya shafi hatta wurin zama ba jiki kadai ba ado da mace za ta ya shafi hatta wurin zama ni ina da fahimta ana gane tsaftar mace a wuri guda biyu na farko ɗakinta da take kwana na biyu ban ɗakinta toilet ɗinta duk irin ƙawar da mace za ta yi ta burge a je a daina ƙasan gadonta tuku na farko a gari wallahi wani in ka ne da kasan gadonta kamar dajin sandisa ka ga tautuwar rake can ga tsinken tsire dama manyan tsire ce duk inda da sai ka ce a kawo tsire ta tara tsinken tsire kuma beraye sun samu wurin sukuwa da ka leka kana kan gado kana jin burutu a kasan gado an tara ma bera abinci ba dole ya zo ba wallahi wasu mata haka suke haka suke sai ta haihu an zo taya ta kwali ma ta zama abin kunya a dinga fitar da bola ya kai baro uku a kasar gadon mai sai da amfanin wannan na biyu shine banɗaki shine daki ni ina fahimtar duk macen da ba za a iya shiga ba za a iya shiga toilet ɗinta a ji za a iya cin abinci a ciki ba bata isa mace ba akwai mene? me kika ce malama? a'a mai ƴaƴa ba za a yi mata ba ai 'ya'yan in suna ƙanana ba su da datti da yawa in sun taso kuma ya kamata sun iya ko ba haka ne, haka ne yaro tun yana shekara biyu za ka iya koya mishi brush yi mu gani inda yi ba daidai ba ki kama hannun shi ki gyara in Allah da kafin ya kai primary 3 kin daina yi masa brush kin fara hutawa tama kin bar su jirgi, ‘ya’ya na can ke kina kan WhatsApp kina duban central market a WhatsApp kina ni wannan yayi tsada a turo min wani ga irin style din yara na buruntu an siyo kananzir kin baka kin kunna risho kin zo kina danna waya kananzir din da ya kamata ya kwana hudu ya kare a kwana biyu ba dole namijin ya da hankalin shi ya tashi ba babu good management a gida to kun ga an samu akasi idan abu ya zama haka saboda haka ya fi yan uwa musulmi a dona da bukatun ya zanto har a wurin zama idan fannin zo a gaban an ce ado ba fa ana nufin tarin kuɗi ne ba to ai malam ba kuɗin siyan kaza ba kuɗin siyan kaza a matsayin da kike gwargwadon ajin da Allah ya ki gwargwadon tsafta da adon da zaki iya yi kuma ku sani shi ado yana da wani abu daya wata za ta iya kashe kuɗi ta sai a tamfa ta dubu saba'in ta dubu ɗari da kaza wallahi wata da za ta sai wannan yan dubu uku da ɗari biyar sai ta fi ta kyau ta fi ta ɗaukar hankali shi ado iyawa ne kaman ba Kano ne da bazazzagi ko zai je kwari ya sai yadi amma bazazzagi ya fi shi ya sa kaya ku yi hakuri na ga wani ba Kano na kallo na ne so dan haka ta taƙaice akwai yan uwa musulmi ya zamto a adon ku akwai abin da ya shafi wuri kada ku takaici kawai da jiki shi ma wuri akwai sa saboda wannan yanayin yana sa mutum wallahi ni dai a karan kaina akwai wani turaren wutan da in dai na shiga na ji an kunna shi a gida to in kaga na fito dole ya fito da ni ina sha'awan sanda zan karatu ko zan kaza akwai turaren da ko ban san da yake ba zan je in siyo da kaina ma na kan siyo shi wani lokaci na'am in gaya muku sunan shi wallahi na manta amma zan tambayi inda nake siya zan gaya malam ibrahim sai gaya muku ko a karatun gobe in dai za su wannan turaren wutan wallahi za ka ji kana son zama a gidan musamman in kana karatu sai ka jima kana gane nunin mushaddada da kyau to amma ka zauna a gida yaro ya sallama tilkan ka sanwa yake nema ka ce mishi ina zuwa ka kosa ka fita saboda atmosphere da is not conducive ba za ka ji magana mai daɗi ba ba za ka hancinka ba zai shaƙi abu mai kyau ba ba kuma za ka ga abu mai kyau ba to ina amfanin gida gida ya koma gidan yari kenan ya zama prison a gidan yari ne ake masa haka zaman gidan kaso so da haka kiyaye wannan yana da amfani sannan na faɗa cewa kwalliya ba dole sai mutumin da yake da wadata ba ba dole sai mutumin da yake da wadata ba shi tsafta da kwalliya da ado zaka ga kawai iyawa ne da sani duk yadda ka zo ka kalla inda za a ci wannan abin gashi tsabtsab ba da a jikin shi kuma an tsora shi inda ya dace a yanda ya dace za ka ga ido na so ya kalle shi amma da wata za ta kwalliya ta zuba abu racabar ga su ta kashe kuɗi amma sai ka ganta kamar tutan amerika can bulu nan ja can fari ba ma cin kalo ba ne ya za a yi su haɗu kowane kala yana da abokin goyawan shi kowane kala na yi sana'an firintin na sani duk in kana sa abu ya ɗau hankali tun ka haɗa kala kaza da kaza zai fitar da abin da ko tallaka yi zai wahala ba a taya ba ina fata kun fahimci wannan a wannan zai kai mu gaba na gaba shine idan zaki ado ku kiyaye wannan yana da matukar amfani idan zaki ado ko kwalliya ki natsu ki lura da wani kala mijinki ya fi zaki iya gane kalan da mijinki ya fi so idan kin kalli kalan ya diddikan da yafi yawan siyowa a kasuwa di yawanci kalan kayan da mutum ya fi yawan sawa ya nuna yana da soyayya zuwa ga wannan kala to idan zaki ado yanzu kada ki kalli ke a yanzu in dai ga mijinki ne kake ki kalli wanne fi miki ki fara kallon wanne zai dauki hankalin shi ko da zaki da irin naki din ki tabbatar kin sirka da nashi dalilin da yasa na faɗi wannan shine na dade da fahimtar wani abu daya duk mata ban taba ganin macen da ba ta son pink da purple ba a rayuwarta ko akwai a cikin ku wanda ba ta son purple ko pink shi yasa sanda ne sana'a in na san mata za su sai wannan abu sai in yi shi purple ko pink in Allah da zai kare da wuri amma an kaje ka dauko <laughs> wani gashi nan ga kaman shi sai kaga an barka da shi to yanzu karki kalli ke kin fi son purple kin fi son pink kin fi son a'a ki duba abin da shi mahran shi ya fi dauka idan shi ya fi so ke amfani da wannan amfanin wannan shine zai wahala iya kallon wata a waje fiye da ke kuma musamman kin ga hadda abinci ana yin ado haka abinci wurin abinci da yawan mata namiji za su abinci a gida amma zai fita je sai abinci kuma ba ba su iya abincin ba ne amma sun kasa gano mai ran ya fi so idan namiji na son abu kaza ki masa kwalliya hadda abinci ya zamto cewa in ma za ki kaza ki na ki kaɗan ki haɗa da shi ki ce na ga alaman yau kaga jiki da za ka zaɓi ɗaya a cikin waɗannan wallahi namiji na da hankali lokacin da ya gama ta yi abinci kala ɗaya har biyu ya san cewa ta sha wahala saboda ka gwada ka gani ni na taɓa gwada ma taimakon sanda suke da juna biyu na gane irin wuyar da ake sha na gwada yin girki na kwana kaza na gani tun daga nace to a nemo yar aiki kuma ta ci gaba sai a biya ta ba zai yiwu ba to yanda ka san wannan wahalar sai ka ga su sun wahalar sun yi za ka yaba za ka gode kuma in dai namiji ba yana da butulci ba in yana tuna irin waɗannan wato shi kyautatawa abu ne wanda duk mai mutunci bai mantawa da shi duk mai mutunci bai mantawa da kyautatawa musamman namiji in dai mace ta kyautata mishi wallahi duk inda za a je a da wani duk rashin kirki shi wata rana sai ya dawo da baya ya ɗauki gyara idan ko kuma dama nagari ne to wallahi har bayan rayuwanki sai ya rinka faɗin alkhairi a gane da ki me yasa na faɗi haka ku duba rayuwar na na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ku sha mamaki ta rasu fa ta bar duniya ya auri wasu da yawa bayanta ba ta nan ta yi shekaru a cikin kabari wata rana wata ta ce da shi Allah ya canza maka da wanda ta fita sai ka ga hankalin shi ya tashi kai ka ce a gabanta aka faɗi magana yi rantsuwa da Allah ya ce Allah bai musanya mun da wanda tafi Khadija ba haka Allah sallallahu alaihi sallam ya faɗa to ya faɗi mai dalili ya ce ta bani lokacin da kowa ya hana ni a ce kunga ana farautar namiji ta hanyar bashi don a ƙwace abin hannun shi ana yin haka idan kina so namiji in kina so namiji ya baki dubu goma sai ki ce o oh, ni ko kaga wallahi wannan wahalar da kake sha eh yawa bari dai ni ko tumatir yau in siya na ce nan gidan nan na ɗari biyar a'a da gaske eh sai tafi da za a yi ruwa da kankara shike na kin nan shiwawa kin yi cefanen ɗari biyar an jima kuma ya dawo bayan sallama gari ga ki kina kwalla hukuntan kuka dama ba matsala ba ne a wurin duk wanda ke so ke kuka za ta iya iya san ranta kuma karya take a zuciyarta kun iya wannan kawai tadda ke kina kwalla me ya faru wallahi matsalan Wancan sanda na haihu ita ce mun kaza ita ce mun kaza in na tana abin nan na ce mun rai dubu goma da nake so in yi abu kaza shi ya gagare ni zan kunyata nan take zaka yana kwantar da hankali ke ina bin wani bashi bari ki gani zai dauki waya ce a bashi ko ke gashi kin jefa 500 kin zargo goma amma wata ita kawai gani za ta wai da bala'i za ta amfani ya shigo ba a girki ba to ni gidan na amai da ni kaman jaka kullum ina yi ba a gani nan ɗan dubu goma da kafi karfin shi ma jiya aka yi albashi ka kasa bani sai ni ne zan ta kaza ai wallahi ni ma mutu ya kamata ya san daraja na a aikin tono bala'i idan fitinan ne sai fara ashar ko bayan da kika iya kin rasa kuɗi kin rasa kwanciyar hankali shi namiji tarko ake shi in kina son wani abu nan da shekara ɗaya sai ki dasa ayan shi tun yau ki ta yi kina ɗan ikari, kina wi kina matsawa sanda za ki kwace yana kallo so da yawa namiji na kallo an mishi wayo an kwace abu wallahi haka nan zai bi haka nan zai bi saboda za ka ga na farko rauni in ka sa ƙarfi ka ce ai dole ka yi zalunci kuma sai ka rinka cina kyautatawa yanzu agogon bango kaɗai akwai na ɗari uku kawai sai ki ce ni dai na kula kamar kana makara a subahi ki siyo agogon ɗari ku ki sagala a bedroom ɗin ce wannan kai na siyo ma in sashi sai ki inda kake kwanciya <laughs> wannan ran da Allah ya sa zama minista ai da mota zai biya ki ko ke ne ne zai ce oh duniya kenan da baban wani har agogon bango nake sayan ma ni ko yanzu yar Honda nan ma ta gagara a hauta duniya juyi juyi insha Allah sai sai miki Honda bai san ya siya ta ma ke kin taho da karfi shi da karfi to waye mace waye namiji ba a gane ba dan haka ya kai wa musulmi lokaci ya ja kuma ina da wani karatu amma abinda nake so ku gane shine ado wani makami ne da mata ya kamata su amfani da shi wurin neman biyan bukata a wurin mazajensu ana bukatan kwalliya ke amfani da shi in kina neman wani biyan bukata a wurin mijinki to kwalliya na daga cikin abin da zai rage miki hanya a biya miki wannan bukatar taki saboda dukkan da hankalin namiji ya karkato kanki ya ji natsuwa da kyautatawa a tare da ke to zai zanto cewan wato asalin yana da san ya ga ya biya miki naki bukatun so amfani da wannan yana daga cikin abin da ke rikita tunanin ɗa namiji macen da ta isa ku ji wannan magana macen da ta isa ta haifi ita mace ce kuma na ba ku ƙalubale ita ce macen da za ta rinka wasa da hankalin mijinta har ya kasa ganin wata ana irin wannan sai ka ji an ce oho jima fa ba wani kyau gare ta ba ta riga ka san hannunta mana a ce haka fate mai kana to ba shi kenan ba abinda ya kamata ke ke baki ba kuma an samu akasi to akwai bukatar mata su sake tunanin irin wannan sannan daga cikin shawarwari na shine akwai wani abu da matan mu'azzin jabal foundation suka yi ya ban sha'awa kwarai da gaske kwanaki sun shirya wani program da suka yi ma 'yan mata wanda suke shirin yin aure da kuma wanda suka shiga gidan aure ba su daɗe ba mata kaɗai suka koyar da su mata ne tsura wata girki ta koya musu wata ado da kwalliya ta koya musu wata a cikin su iya magana ta koya musu wata kuma ta koya musu yadda ake mu'amala da namiji lokacin da yake cikin fushi da damuwa to wallahi ni ne na san duk macen da aka goge a waɗannan bangarorin to sai dai ka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun sai dai a tafa fatiha to akwai bukatan a duba irin waɗannan a gani sannan kuma ya zamto cewa ana amfani da iya abin da ya samu a hannu ba sai an matsawa namiji akan abin da ke da baki da hali bai da hali ba gwargwadon abin da ake da shi a gaya za a ririta shi muna maganar na Aisha da yadda ce tasiri a rayuwa a sallallahu alaihi kun ga cewa ba wani dukiya take da shi mai yawa ba zaka ga kila zannin gadon ma kwara biyu ne katifan su ma na ciyawa ne amma duk da haka yana daukan hankali yana yin duk abin da ya kamata yanzu kun ga hatta maganan girki da muka yi in ka samu tsofaffi da a baya gero kadai Allah zai wadata ka da shi ka kawo kana kawo gero fa gero sai a ce da kai a to me kake so a yi da shi za a yi abu kala hudu da shi shin ka ci abinci ne a yi maka kunu da shi ko ku a dambu ko ku a yi sai ka ji kai kanka gero tunaninka wani ma ka ji kawai ɗauka suna cin gero amma sai ga za a sarrafa shi a yi abinci kala hudu da shi amma yanzu sha Allah in kai ce ne a gida number 1 abin da ke fara karewa menene shi indomi kana ce ne a gidanka indomi shine number 1 abin da ke karewa shi yasa in ka sai buhun shinkafa ɗaya to ka sai indomi kalau katan hudu kuma kan buhun shinkafa a kai rabi indomi ya gare. saboda duk rayuwa inda ya koma kan whatsapp da facebook sai an kalli minti sha biyar kan ka shigo sai a tada gas akwai wani hotspot ma ko me kuke ce masa wannan ne mugun azaban bararrakawa shi yasa yanda girki ke saurin yanzu aka muke saurin tsufa da da ake cin wannan kukan da ake dafa ta tun karfe huɗu zuwa magariba sannan a kada ta shi yasa iyayenmu suke karko sun ci abinci nunanne mu yanzu galibi danyen abinci muke ci shi yasa shekarar ka 35 ka fara takulewa ka riga ka ci <laughs> ka ci bararrake saboda haka ina muku fata alkhairi kuma ina fatan abinda na faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa bi tarayya a lada wanda ne kuskure a ciki insha Allah ta'ala muna fata Allah ya fe mana zan ba muallima dama in je in sauke wani nauyi da ke gabana in Allah da zan dawo a lokacin da malamin mu Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe muke sa ran isowarsa in Allah da zamu dawo kuma mu kasance tare da shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa